bayan ya annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu zuwa Madina wanda ya yi da sha bakwai da watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miliyariya idan ba a manta ba muna cikin kitabun zaka inda muka gaya hadisi mai lamba ta ɗari da sittin da tara za mu ɗauki hadisi na ɗari da saba'in daidai mun kuma ta yi da juna hamsin da biyar za mu ta yi da juna hamsin da shida a shafi na talatin da bakwai a wajeninsa inda muke yi wannan littafi na mabarci a kan a wannan masallaci mai albarka na alaifi abba tumba don kuwa ba marigayi a cikin da ke tumba ala ya da gaba inda za mu tashi سيدي في كتاب الجنائز كتاب الزكاة حديث جنا مجانا لي أحسن أقول لي يا أبو عيسى ولا من قال ربنا أحسن زكاة كاتب لي إيه يذكر في المسلمين يوم أن تقول أبا عيسى أبو سعيد الخدري في شعر بن مالك بن سنان أنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال an karɓo da wasu da irin da kudi Allah na ɗauki sarki ya ƙara masa da ya yi laisa fi ma duna kamfi a wajen sadaka wala fi ma duna kamfi dauri sadaka wala fi ma duna kamfi a wajen sadaka an karɓo da sa'adi ne malik bin sinan Allah ya ƙara masa da ya yi annabi ya ce laisa fi ma duna kamfi a wajen sadaka duk dukiyar da baka kai ko duniya biyar ba to babu zakka a kanta sadaka bi ma'ana azzaka ba sadaka ta ta dauri da yake idan dai kuɗi bai kai duniya biyar ba to bai kai hajjin da za a fitar masa da zakka ba ko duniya kuma abin da ya shafi azabu wa jikka wanda za ka su ne ainihin kuɗi shi ta ake magana a kan cewa dukiya noma da kiwo su ne dukiya amma dala da naira ba su da tabbas sai kuma azurfa da gwal waɗannan su ne dukiya idan kana da su ne ko kwanciya kai babu lokacin da za a ce gwamnan an ji sai a ce amma naira idan gwamnatin jihar ko da da ƙasa ta ga dama yau da shi ta yi kwanan naira gaba ɗaya an naira amfani da ita ta zauna amma duk duniya ba wani mai ke ji an hana amfani da gwal ko azurfa har sun biya da tattari suna na kuɗi ko kuma rana ɗaya kawai a ce da yau an hana cin dawa da duru a ce kowa ya kawai a ce a yi ta ce kowa ya ta abu da yi mai dala ya ci dala ta mai gero da dawa su dawa sai a ga wanda zai mutu su bi ta duk lokacin da turawa yan ba suke su kasa kasa sai ta hana su yin da noma da shi a ta uku da aka yi wani da aka yi da ake zuwa kasar arewa wajen abubuwa ake ta kashewa duk mutanen ƙauye ne suna ta fura da noma zuwa da rikin tsaro suna dawo da cikin gudu masifa ce ina da masifa amma lokacin da shi da amfani lokacin da za ka sun da aka yi mutumin ƙauye yana da rungun da ya ajiye abinci za ka yi sai wata biyar bai da kuɗi amma bai da ruwa idan kuma saboda yana da abin da zai rage yau da shi zai yi ba a bayan jakin da kai kasuwa ranar kasuwa ya damu kuɗi ya dawo da haka amma yanzu za mu ga wanda yake ke yin dubu dubu yanzu ya dawo baya dubu goma ka ce yau da yanzu zan fara nan da kaduna wajen birnin gwarda wani ba wanda da muka fita da hawa kwanaki yake yana iya yin dubu dubu amma da ko dubu da yawa ke saboda bai yi kace bai yi kace ke saboda ba ka zuwa wurin ka iya zuwa ko a ɗauke ko a bai ka to wannan shi ne dukiya da zarar an ga Allah a yau ko ne ka ji ta da yawa ko ki duk da yake da yake a gidanka da yau da yanda da yake ya zama tsira dubu ka zauna za a iya yin amfani da yawa kuma da aji ba za ka mai a to da ta ba ta ce ai ka gane wato matsalar ne wutar da aka ce za a daina karɓa za ga mutum yana fito da su kamar su to dukiya a kanin dukiya waɗanda abubuwan biyu ne ita da ita a da zo bayani in ta zo bayani tana magana kan azabu wa fitna in ta ciyo kasa kuma sai ta yawo kan noma da shi an wani sai kwani a dukiya za ga kwari mutum da ke zo da biyan gona ko ya samu tsakin kuma ne gurare ne da a rike masa noma har wanda su ya gyara hannun domin ya san wanda ne kyautar ba wanda ba to annabi alaihi salatu wasallam ya ce duk abin da bai kai iya ko iya biyar ba to za mu bata ka mun fada shi ne azabu wa riba shi ne kudi al'aini da ake magana ita kuma wannan azabu shi dinari سيادة أقل من عشرين دينارا شرعيا على الأقل سيادة دينار إلى في دينار الضعف من سيادة دينار إجرام shine wanda yake dubi da madudi ya rufa ya ce ta ba ko alkama guda ta bakin da ne nauyin rasu ya kai ni nauyin wannan to zuwa na lokacin da ya ko au nauyi a ce auna idan kun dinari hijirantar da shekara ta zabo ya ce a fitar da rubu sai duka hudu na wannan nauyi shi ne wato rubu dina da rubu da kuɗi sannan azurfa kuwa ita ba sai ta kai jira hannun guda ɗari biyu ba dina ne da jira hannun ɗari biyu shi kuma dai ne da shari'a wato ƙwayar hafsa ɗin guda hamsin da ɗan tugu kaɗan shi ne ba wani shi ba idan ya kai ko ruwa wato sai a wani ruwa da kake ne sai ya duka hudu na wannan sai ya duka goma shi ne jira ne ya ce ya abin da ya karu kuma ya sai a ga amfani da shi wato la waqta bil ilm babu abin da ya karu a kan biyar idan mutum yana da miliyan bakwai da yanzu yadda ake miliyan bakwai ne ne da gabon da ta idan dubu ashirin ta kara bai ko yi ya yi wani dubu ashirin da ba hadda ita ko ne a yi ke ta kara kawai za a yi kawai da su ko ne a yi sabani yadda za mu gina ta ko biyar domin gina wannan na na kuɗi da abin da kake yanzu kawai ina kai da tarihi za ka tafi gida a gari ka ɗaukar shi ɗaya ka ba wa wa'annan mutanen guda takwas da Allah ya rika ba a suwar su kawo. Sannan sai da ce, wala bi ma su da kamfi zaune tara, wala ta ba zai zaɓi kula da ke duk abin da yake ƙasa da rakuni biyar, shi ma babu da sa kai. Daga rakuni biyar zuwa zama ake ba da Ana da rakuni ɗaya biyu uku hudu duk ba da sa kai. Amma yana zama daga biyar zuwa sama wani iri ne cewa da ake kira kuma akwai da kuma miliyan ɗaya. Sai na miliyan a a shi kawai ba kudin da za a kalla ba na kudin da a kalla. To aka kira kuma miliyan ɗaya. Yawwa. In dai wannan ne, shi ba na zuwa kai. Ko da zo wani mai rabuna ya nuna wa irin wanda ke yi ɗari takwas da hamsin ba ba da irin to ga mu da yake yi da yake magana to sai shi shi kuma a ce a cikin idan rakumi ya kai guda biyar sai a fitar da afiya idan shekara ta zago da biyar samu afiya guda daya a bayan a matsayin da ta eh za a iya da ma ai zai yi wa ba awakin ba kare amma dai kima ya zama na asiya ya shi ne ma da yake idan kuma suka kai yawwa kowane guda biyar ka gana da asiya guda ɗaya amma idan suka kai guda ishirin da biyar ba ku da suka kai suka kai guda ishirin da biyar to a wannan lokacin wanda ake so ka fitar shi ne shigarati masa ‘yan ne na kuda har zuwa guda talatin da biyar ‘yan ne na kuda ita ce wadda wadda ta shekara ta shiga shekara ta biyu sannan ita ta ruwar zamar ta ita wannan karamar ta kusa yi da to ita za a bayar ita yan kago ke ko ita za a ɗauka yadda an wuce abiya an koma ce kuma raguma sannan dai bayan nan kuma idan suka kai talatin da shida to sai a ba da yan da shayarwa kaga yanzu an matsa da wajen da ya shekara biyu za a tafi shekara uku ita ne sai da ne babu da duk kuma babu da labarin tayewa a ga ta kara yau ta kara girma idan za ku bar kai guda 36 yanzu irin ne ku da ne ko a ce kowace guda biya ba ba da biya a irin ne ku da za a ku irin jarewa da yake fara biyu da da ku ita za a bayar a matsayin da kai ke fara cikin sannan sai yake idan kuma suka kai guda arba'in da shida in suka kai arba'in da shida to sai a fitar da iska iska kuma ita ce wadda tun daga arba'in da shida har zuwa hamsin da tara dai iska za a fitar ita kuma wadda wannan yar ta fara girma a lokacin raƙumi zai iya bin da mace da samu ciki zai iya wanda ita ce iska sannan da da sittin da ɗaya har zuwa saba'in da biyar to ita kuma wannan shi ne za ta ba da cikakkiyar budurwa ita abuwa ita wancan idan yana arba'in da shida na zuwa sittin shine za a bada Allah shi da kalafi zarar da salika wata ta ce take fara ta uku babu ta kuma tana jayewa amma idan kika kai ne da cikin da zai zuwa da inda ya ke ruwa za ka bari wanda in ka ba mu ciki ma ana sa ran za ta iya samun ciki nan gaba ya fara sa ran littara to haka ake bayarwa abin da ya shafa wasu amma da saba'in da shida zuwa tasa'in in kana da hakuri tasa'in da shida saba'in da shida zuwa tasa'in za ka ba da ƴaƴan da gyarawa guda biyu bai kyara biyu ƴaƴan da gyarawa guda biyu su za ka ba daga tasa'in da ɗaya kuwa su sai ka ba da daga tasa'in da ɗaya ba sai ka ba da fasahar zuwa gari da aljihu sai ka bada ɗan mata wanda za su iya ɗaukar ciki a cikin raƙuma a bada guda biyu inda ta ke sayi da ya zuwa kuma da to daga nan kuma da samu da zai ɗan yara kuma sun zama garke duk guda hamsin sai ka bada hikka budurwa ɗaya duk hamsin budurwa ɗaya shi ke kaga idan suna da yawan duk guda hamsin da zuwa ɗaya wadda ta yi haure da ta ta uku sai da ta uku ita za ta waya duk kuma arba'in in kana so ka gane duk arba'in kuma zai gaba da dukkan da kuni ya kana da gida da ya uku duk guda arba'in in sun zaba hamsin za ta yi budurwa ya kana ta uku an shiga ta uku in kuma arba'in ne to wanda ba ta kai ba ƴar mai shayarwa in duk arba'in ne wannan littafin ake da zarar sun yawa arba'in ko hamsin sai ka zaba domin idan ka dawo za ka yi a jijiyar biyar ko kuma kai za ka ji sai jijiyar afiya a za ka gani tun daga nan tun daga biyar suna har zuwa tara ma da an kyale sabanin kuɗi in kuɗi ne ya faru ko yaya shi sai kuɗin ya yi lawa a kasin amma idan dabbobi su da jari su da sassauci a dabbobi sai da sauki to wannan shi ne gaba kuma iyalan da masu yi su kuma da ranar sun kai guda arba'in tun da guda arba'in za ka ba da afiya ɗaya to tun daga arba'in ɗin nan za ka yi ta tsohuwa har zuwa ɗari da sha tara eh har zuwa ɗari da sha tara suna taruwa daga ɗari da ashirin ya jawo biyu na su ko ga biyar biyu ta ɗaya arba'in za ka ba da biyar amma da ganin har zuwa ɗari da sha tara za ka ba da biyar amma daga ɗari da ashirin zuwa sama zuwa wani biyu har zuwa ɗari biyu tun daga ɗari da ashirin har zuwa awaki ɗari biyu ko timakai awakai biyu za ka ba da ni da ila jin da ne ba da zai da yi da ba da amma ba da nan ka bai da da kyau daga dalili na sai na taruwa ki da da yawa da ai ka jin da ba ta ya kamata ka ba da yanzu ku za ka ba dalili da zai ka ba da ku wa ma ba da shi ma za a tsaya da sai ya hawo ba da haihuwa sai ta biyu har zuwa da yi uku sai su ne da yi uku da da shi ne da yi uku ba a wani uku har yanzu to da ga ranar duk da ranar da yi uku ba to duk guda da yi uku ba da ya da bi kuri da bi kuri ya ji da wannan mutumin da ba kai ko dawa shi karajan su kuma jami shi ne duk cikin jami guda da lafi za ta bada tabiya ina wa da za su yi masu bawa su da wanda suke yin kyauwa shi ne tabiya irin tambara shi ne dan wannan shi dan kallon shi ta zai shi za a bada duk guda a kai kuma sai a bada shekarar mutum na ana cewa ana kawo da dare kuma ana so wanda ka ba shi ma ya ce ke ji wa ta ta da ta rayuwa shi ne ke gaba da mutum Dole shi shi kuwa abin da ya shafi abinci shine ya fara da shi wala fi ma duna kamsu zauri sadaka wala fi ma duna kamsati aw sukin sadaka shi kuma abinci duk abincin da bai kai kwano ɗari uku ba kwanon na gobe yau kira da kwanon ko kwanon da ya ke cewa an kafa tsara an kafa ko da ke zamanin kamar da kamar an samu na gobe in ka je yan buga hayar da wannan bai yau da fara wanda za ka ga zo ka ba da shi a nan sai ka ga da rabo ko da ko ko ne kuɗi ne ko o bai yi kuɗi shi wannan fara da ku ya kai ka ga lokal fara da shi ka hauna ba ku da yi ko ba shi wato ma'auni ba fara da ku ya kai da yi ya kamata bari mutum da yake to shi a wannan da ake bayarwa to shi ne a nan a nuna kamfanta a wasu ke sadaka shi ne za a zaɓi biyar biyar da a dubu da yake cin kwano buhu biyar biyar idan ya kai wannan to sai ka wuce domin shi ana cewa ya wa a su samu shi ba su ke kara kuma ita da kuma a yi su ke kara kara amma wannan wa a su haka wuce yau ba a tsari ran da aka girbe ولا تجد أموالكم sannan shi kuma yana da kyau wanda ruwan sama ne ya shayar da wannan shukar wannan wajen da shi ne kwano talatin idan ruwan sama ne idan kuma kai kai wahala to ne kun talatin eh irrigation ba idan wannan aka yi noman noman rani sai ka ba da wannan rabin ka shi ne rikin kuɗi tabbuci ne ya ga wannan kuɗi kuɗi shi kuma mun faɗi kwanan da mu gari shi kuma shi ne muri hudu yake suka yi muri shi ma wannan da ya ba shi kan suke yadda ana jarwa a nan suka yi jira da shi bai kai girma yau shi muri da rikin shi ne aka ce zuwa wannan zamanin da akwai makaddaci mutum wanda ba ƙafi ko kuma ba kankani ba shi ne ya wuce gaban wannan da ya yi shi ne mutum ya makaddaci yau da haka kwanukan da suke amfani da biyan zuwa ta kaiwa musamman da ka tuke idan an zo amfani da wannan shi ne a dunce abin da hadisi ya rubuta ya shafi zakka wannan nau'o'in da akwai zakka a kansu bid'a bani ne ya fito bai fadi za a zo ne za a fitar ma da zakka matsalar da take fito da ruwa ba ta kama cewa duk ba ta kashe ba akwai wanda malar da ke da a wanda ruwa ya ga yake amma a zuwa ne ba kawai za a fitar ma da zakka a abin kuke amma a wurin ba wani a can bayan abin kuke masu wanda ya cika wata jarabe ya rato abin da za a iya ajiye shi kuma sannan ana auna kamar gero dawa masara duk ka ga shi ba amma rogo ana auna rogo ko ba auna ana auna ana auna ba shi ya wuce ga shi buhu buhu ana shi shi ba za a san masa da ta doya ba ita ba ba a kusa da ita a mata wannan gudu gudu ba mai da ita gari shi ta wasu ba da ita shi ta da komai ma za a tabbar da ta kawai ne an ware wani abu ne ne da shi saboda wanda ba ka ce shi shi kawai da ba za a mamuci ya shi ba na da wannan da ta ne ta domin ya kayan gwari ayyukiyarwa ba ta ku an tafiyar kudin kuma ne ke kara ta gudanar da ba ana jika idan shi ne sunna kamar yadda wasu ke dabara wani halittu kana da kauna da shi ke ai akwai masu yin wannan dabaru idan lokacin da kayan zai ke kusan kuɗi da yawa zai ke zai ke wata kadara ke shi ne da ke aka da ai a wurin tijara wurin tijara duk kayan filayen da kasuwanci da gidaje da motoci da ana kusa da zaka da aka wuce da ba yanzu dan ka je motoci ka ba su a cikin biki ka zo guda goma ka zo ba ba ka ko ba kai ko ba a cikin biyo da ne ka da ke ka ga la a da ba kuma amma ajalin ba riba ka je ne ra goma da ne ne ki ba ko da sun kai kira mu an bin kudin da kake yi jira da lissa ba kudin da za a ciya ba domin zai yi ya kai kira goma da ne ba ta ciya idan idan mutum ya zo wani ya zo kuma wani ya zo ya kai ma wani matan nan ba su na ke riya ita ma ke awa da kalla ka wuta a ce kawai su shi ke nan da rufe ɗaya da ta tafi da abu sau da haka duk kayan da kake cewa za ka fi yi da shekara ta yi a rubuta abu a lissafa kuɗi halitta da wani bari da yaman kuna yi wani su wani jirgi kuna yi da zabuwa ai ba ku dauka wa ba ku kun ma da su biyu su ne ran su ne ke kare da zuwa sama ai shirya ku saboda ai kwana ko su gaya ku kuna wuce da ina yabawa musamman ko mu je kuna ku gani amma dai a daji wurin guda ke hari sosai ko saboda kuna cikin gidauniyar da yanzu ana ta aure ana ba da kujeru kuna da kuɗa kuɗa da mutane da saboda haka wannan shi ne a abin da ya kamata a lura duk abin da ya zanto ka ji za ka biyar ko da ba a biya ba yana cikin abubuwan da za ka yi abu da dai za mu kira da kai wannan wujudu da ta da jirra sai na kiman da daga inda wuri ta wajibi ne a fitar da zakar azza wajibi da hakkin wanda azza ta kai ne dai na biyu an da ta da kuma wajibi da imani maqduri ma'ani da kawai da ke ba wai albarma kaji ne ba hadisi da take ka'ida shi da rawar biyar maraya da ke da abada domin da ta ce ne ya samu biyan komai ne shi ko wani ya karba ya aiki a wuri shi ke tara za ku fitar masa shi da Allah yake ajiya shi da aka ce ajiya da ne amma ajiya an ko ba haka ba in ga gaje ne gaba da su cikin ne yake da kai ba idan da yana mu zai biyar da ka tana da gaba da shi sai kuɗi ya kai biyan da kai da ni ba da ka لو كان التأثير يكون بحكم الشارع لا بأهوائنا وعاداتهم كله أنا أجرى وعنده كل حلا ولكن في المكان وجعل الجوع من هذا الوهم بيد هو حقيقي يأتي بايع تقول إذا يمكنك التسجيل إلى دون التسجيل أنت تسجيل يعني أنت فيه كل يقولنا لأنك غير مجنون idan zakka zai ga wannan cikin da suke samu shi zai dauke idan azumi ne zuwa kai wahayi da yake ya kama shi to lokacin za a yi ta ba a ba kuma ba ma ke da ne da muna da tsara da wanda yake gaya ya mutu ya kuɗe kana saba'in da kuɗin dan Allah wannan bane jarabawa kana saba'in ai ba wata ka ba Allah ba ma sai an zaba wa Allah nau'u mashru'iyyat al-amal bil mawazin an jara'anta yin aiki da aure a aure kaga yanzu ba ka da matsala wajen aure بل يجب يرد له السرقة على الزكاة المفروضة أنا جيرا وأتو زكاة أنا جيرا جيرا سرقة يجب أقول أو السرقة الواجبة أو المستحبة وكما جرى سرقة كواجب جزاء مستحب أنا جيرا سرقة مثل وجوب الزكاة إذا بلغت الوجود خمسة الزوج فما فوق جزاء لما كنت يأتي يسوع سنة الواجبين أو سنة yake yake da cikin misalan da dukkan da dauri da babu da ka a kan wasu ne da ke guda biyar na bakwai ko na dafa hudu da ka ci da hudu wajibi ne kwayo kwayo a wuce a gudanar da zakka ko da ba ba ta ci ya mu da idan ba da yake nisa idan ta kai misali ko wa kamtatu auki shi ne wuce biyar مالي في نذرة أي وليس فيها أي على الحدود سلكة باب سلكة باب زكاة قالوا أو زكاة الجود زكاة إذا لم تبلغ المثال إذا كنت شيء كامل نقوم بحكمة التشريع بإسكان الزكاة يجي شرع وتهيكم شرع وجد وتو سوى أبو جد الزكاة أبين سوى اليوم domin da al'umma tana fitar da zakka to za ta samu sauƙin mabarata domin Allah ya wata ce zai yi yanayin da za a gida wa aka rubu a gida wa suna ne wallahi wallahi ta ba ko mu ne ke za ta koma kwano akwai wanda yake za ka ciye ta yana da yi uku kwano daya a haka zai yi da kai miliyan da yake yadda suke biyar da dari ba da da yake ba ba to ni hada dawo yana shi ne abu da yake gaya wa ba da da ba da shi kun san abu da yake ba su da yake da yake nake ana cikin yanayi na rashi ba wai ba yunwa ba ba yunwa ba ke ciki ba kawai da yunwa ce ma ana yunwa kai ka ba yunwa ba talauci ba abincin da ne ba talauci da za su yi da shi yunwa da wani talauci ba yunwa ba za ta yi da cikin ba ba abinci shi ne yunwa amma talauci ya sashi ba ma da rashin abin hannu sai su gure da cewa wata yunwa sannan kuskure ne da ke duka ba shi ke yi hanya za a fitar da wannan halin wata rai na Allah wallahi rai na Allah kuma zai iya kauna ne daga rahama Allah kakkauna da iyaye yan marin jiya da suka je da gare za su gaya ma an ne da ya wannan ɗauki an fita shi ne muke yi da wani da cijo wani lokacin corona muna ana yawan zama gidan nan baya da wani mun yi sallah a masallacin sa muna da wani haka ana cikin da babban mutum sai yake cewa an talauci da ake magana da shi yake yake mana yake na ga lokacin da ake aron sabulu yake mutum bai wanka ina da aboki yanzu aboki na mana da yi na hauka sai da unguwar su ke da Allah ba aron sabulu in ne wanka sai da yarma har da gudu ba yake wallahi ya san wannan lokaci har da gudu la takma tu bi rahmatillah sai yake aure da rahama ko ke yi mutane gudu da dan ne wallahi da baki yanzu da shi wani yana cewa yana cewa wai ko wai kin ga ba ko da mun da yake da inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya yi ko na ci wanda ya da wuri mun ce da gara na ci ya ce ne ba ba duk da wanda wanda ke karwa da ba a a da kuma da an yi gara da mun da wuri ci da Allah ci ba ko da ku da yaka amma ya san da Allah da ke tsakanin da Allah yo bai ya eh mun ce ko ba ne da ya da ne ba da ba to kaji wani yake a tura ma sun yi da yake ci sauƙin ba a faɗa a ta faɗa masu albalawu wa kalin da nasu ke nan ke gina wa masu kasu ne ke cewa kuka a wuta kai ke in ba da wasa ba mutum wani ne zo cikin wahala ko mai kowa cikin wahala wata rana na wasu laiman yana da wuce ga wata turuwa tana ta sauri ta ɗauki dawa da je tana kaiwa da dawo zai gari to wai ce guda nawa suke ci ne a rana ko na ci ko wata ta faɗa ta ce ya mutu sai ci ko gaba ne wannan da wanda yake da wani ya ba da ya ake yi ke ba ku da amma ke wata ci ko da ya ba da ya ji ya ji da ya sa masa da ci sai yana zuwa ne ji ta ce ko kwana goma ko wata ɗaya da yi zai ya fara da sai da kika ce wani shi take yi hukun da ke yi ne da kika rage da take saboda lokacin da nake cin guda uku Allah ne yake wani yanzu kuma mutum ne yake ke wani zai iya daga ba wata rana nan shi ba ko shi ne yake ba sai yanzu tururuwa da mutane kauri ita ta yi duk da Allah ne yake ba ni da take ce abu da ani an bariya amma da dukkan mutum ne to mutum ba da haka ne ne ke cewa ya mata ko ka zo ka bada mai da ya ba ka ko na mai ko ne da ba su da gaba ɗaya amma da yake Allah ne da san lafiya da duniya kai da ne amma mutane ne ne da yake an ya da ko ka ji wani kalma ba kyau ya ce wallahi gwara za mu je mata kai ya ce wannan ce wa gwara za mu je mata da wannan dukkan ka da za mu je mata kuwa ba ko dan uwan da ba ka yi dare nake yi kan wannan kalmar a gaban wanda ba wanda ya tarwaje a cikin masallacin juma'a da ya rike ta wallahi lokacin da zai ga mutum ya dole ya gaban ka ba zuwa duk mun manta nake wata lokacin maliki na zan kai shi unguwa za mu je da rance muna duk layin aiki ba wutar da rasu da bautar da ya fito da ya duka wani tsari da har ba kuma ya ce haɓa mana sai ba ko a yau na biya ba ya yi ya rabu da baba mai yi misali saboda ciwo na ya yi kawai irin wannan tsarin da aka rike wa kiyaye dubin manya saboda kawai ya kai kawai ta zo wani yanayi yanayin da ai rashin tsoro ne ya ce ba kuke da shiga ba ka dinga tambayi in ga fare ku ba ka shiga da mutum shiga ba tsoro ya hana da shiga ba ba ta ce iyaye ba ka da tsoro ba dai ka ga ba in ba ku a wasu lafiya kuma yau mutane amma afala ta ake ba ma ne haka da ya ko bila ya kawo ne ya kawo na lafiya abin da ya sa muke irin wannan fadakarwar shi ne idan Allah ya sa kai ka dauka ku to duk yanayin da za ka shiga to Allah ne sauka ka ma kai in dai ka wuce ka bila da shi ba kai kai da Allah to zai ga duk yanayin da ake ciki to kai sai Allah ya baka yanzu ni ba na cewa kai jiya ba kaza in da dai ya aure ko ina da kudin yayi jiya ba ne ba kaza ne a kawai in da ya Allah ya ba mu abin da shi Allah da yake ba ba ya mutu hanyar da ya mutu ya da nan a rayuwar da mutu ba to wani da wuri ne kamar da jama'a mun ce jira in ba ba su ba shi ma Allah shi ma Allah addu'a da yake kuma goma ga Allah goma wa kashi ba tan ba ba wannan shi to kaga muna da masu kuɗi musamman kaje Allah ya masa a yanzu za ka dace mutum ya tafi kuɗi shi kaɗai kuɗin da za a iya wani shi da shekara ga a Najeriya a ƙasar Najeriya ne. Ka ji ana wani yana da akawun akawun guda ɗari kaza haka ma ce magana ɓarayya ɗari kaza a Amerika Indiya ko kuɗaɗen ba wani yake kuɗaɗen da ake ranta a Najeriya ko kuɗin Najeriya ne za ka kasa. Isa wani na wanda zuban da yake ai in ba akwai Allah a duniya da yana Najeriya. Arziki. Ita wuri ya zai da ake kwakuta kuɗi ana cewa a dawo. Ita in ba da Allah da yana Najeriya. Shi zai kira Allah. Domin ya zai da ake ya kamata ce kowa ya mutu amma kuma kullum rayuwa ne. Allah ya kira. Ana jiwa yawa da kira na wa'amu Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'ala. annabi ya da ta ta ta da gari ne ke da adadin mutum da biya su wa la ta bari da sadaka annabi ya ce dai da adadin mutum da biya su wa la ta bari da sadaka duk da shi babu idan yana da bawa ko doki duba da ta kan bawa ko doki babu da ta amma idan bawan nan na biyarwa ne akwai da ba ba wanda suke ba aiki na aiki babu da fata dawakan da take hawa kake ta iya ne babu da fata amma wanda ta biyu na siyarwa to akwai da fata da bawa da dawakai in dai na siyarwa ne shi abu da wannan shi da zai da injin wannan cewa kan bawa babu ijma'i ne amma a gurin doki kuwa shi wannan ba ijmani bane mazhabar hanabila da malikiya da shafi'iyya sun tafi a kan cewa babu da ta kan doki amma a gurin ruwan shi ba ولا وفي لفظ الا زكاه الفطر يرد sai dai zakar da kai zakar gobe za mu zo kan nan gaba wanda yake akan bawa in kana da bawa haka zo fitar da zakabu da kai hadin gida ku da gobe da ya ce kowa za a fitar maka gida albaji da kai yake ma gara shi ma su ta fitar maka ya yi da kowa a fitar maka mutum yana da kai ka za ka fitar ko kuma ka hau kan mutane tana kan kowa za mu je ba wannan babu yana magana ne akan na farko an ga kuma kada da wani mutum ya tafi dabba duk abin da mutum ya aiki dan kansa na dabbobi aw sayyaratun ko mota aw abdi ya dubu ko ba da zai mai hidima balai da alayhi fi zakati wa in kasura wa ba da ka a da ko da shi ne wanki wa kana kuma bi ilada shi ma abu a ba da yake akwai hakan da yake yake shi ne da wa a akwai a dabbobi maza da mata akwai doki akwai doki kaga za su haihu kenan yake ce shi ma kira da take shi zama amma ba da ne da dalla shi ma ya kira da ba amma a ta fice ba da za a samu haihuwa yake akwai da ta amma su ji da haka sun ce ba to dukkanin musamman ya jahiliya amma dukkanin cewa ba a zahirin da ne Nabi wujuhu da zaka ji da an abdi liman ma ya ko kuwa da yana mai kibawa wajibi ne kamar da زكاة الجريمة سواء كان من كلمة أو بغيره kawo da idan siyarwa ko ba da yiwa ko wani ne a cikin kawo da na uku kullu man kana wa abdu bi nafsi la yuzi bi tijara bi aika da abu da yake ne kawo dan kan yanzu gida da ta ga na kan kawai bi da yake da yake da wani da amma ba da siyarwa ko ba da ta idan an kada haya to kudin haya da za a mutum au da wani ko da dukiya wa aku ko ba wato wannan yake la da ka ji babu da ka ce na uku da yin ala annan da wanda zai yi maka yin asar anniya wannan da yin da yake yi da abu lura da dai da abu da yake go matsaloli na uku da uku da yin niyya ne niyya da ta so dokin da dai take wani ya ciyo ne take ya wa abin da ke mutane wa ya tafiya ba sai aka koma ni duniyar kawai dan ne take dan ma ko dai biya ba shi za ka shi ne da take ya yi cikin da ke da ji a nan da ruwa wa ma a duba wani murya ba su sai ki samu riba shi ko wanda za ta ko ne ji sai ki ne kina kina da take da ji a duk wannan kasuwanci kasuwanci domin ya kawai sai da wata niyya ta biya a da niyyar ta gida wa ƴaƴana kaga wannan babu da fara dalan da biyar da ba su ke ya ce islamiyya wa adamiha in ne da wajen da yake da sauki da adalci ai da jabaru to hadiru ala amwani abnadi yadda take kulawa da dukiyoyin ƴaƴanta shi mutum ya ra'a ke ولكن تزيد عليه كلام لا تتمنى ما kana ta dogogi biyar da Allah ne amma ne ya tashi sai cewa na ba da wani abu ba da ɗaya cikin abu ne talatin da tara zai tafi ne inda yanzu biyar da za ta fi arba'in da ta ce da gobe talatin da tara sabon shekara da ba biyu ta cinye ruwan ka ana waje ba komai ba cikin shi ya bana kawai magana ta kowa da guda ɗaya ne cikin wasan a wannan akwai wannan sauƙi Allah ya zai da shi مالك كان ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعتبار جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي ركاب القوم الذي يجي الاعتبار جبار العدل في جبوب الدابة البينة الاعتبار الدابة البينة إذا دبة دبوب كده idan kika zo kika yi ma tsari to ji ba ba za a biya ba na gaba na shi idan abu ya gado ne ko kuma raƙuri ko kariya sai ya mutum da haƙi to ba za a biya ba shi ne malamin da ke a nan na magana da ake daidai idan da daddare idan da ya rage a fiye da wata wata ma da ari to sai ne a fiye da riya amma da rana ka ga cewa a suna yawo sai za ka kula da kayan da jana ba kama da ya ɗauri su ji da nan ne su ji ɗauri da ruwan nan da ke zuwa ko mutum da zuwa kasa masu sai da kayan ɗauri an ana ko ƙararri a wasu ko wanda zai ga mutum da ke da wasu ne da lalata ranar sai ta yi kyan masu kawai da su ba su ke gaba da kuma dawowa da suna tsada to idan ka rabu da su wannan da rana da lokaci da kai ya ba a fiya sai ka biya ba sai ka biya ka ce domin da rana da dama ka san komai yake yiwa domin ta dabba su za ta rana ka ba lokacin cewa wannan halal ne ko haram ba ruwan dabba da haram da halal sai ka tana da haram amma da dare idan da roƙe shi da kulle da ko ya kulle ta fito ya abin da sai ma biyayya idan da dare ne sai ka biyayya amma da rana to da ba kai ne da wanda ka kula da kai shi ne dubaru walidin dubaru ana da rijiya muna da rijiya wasu shigo iwa ruwa yaran makota ya fara ba abin da ba abin har gurin gari ne ko kuma gari ya dole haka ne ya ya dole haka sai ka saka rubutu masa ka kima dubaru ba za ka komai ba sai dai idan mutum ya je kan hanyar da ba ba wani alama wani ya je ba na domin ba sai ya je biya kai kawai dai a gado da sakacinka shari'a ta gane kana da sakaci a kan kura da amma babu wani sakaci da kai ko guri da ake sanya a abin da kai jibaru la zama na shi babu ran ko ba rawa an ji da jibaru akwai ya bako da shi ko gida da ba da indiya da mutu ba abu da rai wal ba'di jibaru al ba'di shi ne ali abin da yake tsaye shi ne ba'adi gwal saboda kuda wannan ruwa da ake kirwa a jikin sauran wajen kiro ga na gara maka ne ko kamar yadda ake kirwa a gaba idan mutum ya ce ko ka ɗauko ba ya ta ci ba ya yi kamar yadda ake a wajen takarda ta Algeria nan zuwa ba da Koriya ba ku yin da nan da zuwa da jiya in kai da aka gida ko dai ne wannan abin ko abin da ke gaskiya abin da ne ba da ba ba su ne da mutane ke jiya saboda ana samun musamman masu aikin hannu jiroji da sau cikin hudu saboda aiki ne rafi wanda yake mu aiki ne rafi zai ka samu cikin ko a ɗaya yi za su ko zai da suna su amma ba akwai dan su ba kai tsallake wani ji da kai ra'ayi ba wa masa amma kuma ita da mutanen mu sai guduwa to mali shi ne za ka ga wannan abubuwan da ake cewa kaɗe ne wuta ne kaɗe zuwa nan garin za mu yi aiki aka ɗauke ka da ba ka ci ba gudu don lokacin na wani tsaka ta tsiri da mutane sai an ta an ta haka su kan wata a samu su su kuma su kan da ni ne kawai don ba ma ta ruwa su fara to alwal ma ji ne ba garin sai wannan abu ni ba sai wato kasa ta ko mutum da ba dama ya kafa kudi ne haka ne kuma kai da yake ma babu wani abu da lafiya wa bi ne kaji a abin da kuma aka samu na dakulun jahiliya kullum kudanen jahiliya kullum sun ba ba da nisban a lokacin ba luje ba ba su ba su yi kawai shi ne dawo shi kudi ya yi da dawo da tsauye ba su da cin ma sai ya haɗa da aji galabarai ne kawai yin wani zai mutu zai da magaji ko kuma ya yi da wata inda ya ake wa da shi Allah ya gaya mana da yake kaji wa amma shi dawo wa kana ni guda mai ne shi mai cikin madina shi wa kana da hadawu kan ku lau ba nan da gurin kabiya nan da wasu shi ne shi ne kuma ji nan da zai samu kamar wani to yau shi da ya aka rubuta da shi da kare su wanda suka aka tuna ba da ya rubuta da su ka da shi ka ni lokacin da yana haɓawa ko yana aiki a gonarsa ko cikin gida sai ya samu wannan su sai kira shi da tsari ya samu gurbi da inda ba ruwa da su ka ko da wuri na to shi ya ce idan mutum ya yana aiki sai ya samu wannan rikar to ina haka sai da duniya kasuwa sai da gona gure to abin da jara ne kawai ya bawa mutum ne ba wa kuma da kai da ya hukun da yanzu na da shi ne hukun jariya da kuma jariya shi ne alika shi ne wannan da ke to idan sai aka dauko ka aiki yanzu ne da dauko ka aiki zai wani ko burkina ka zo ka nema aiki kai ne ka haƙo wannan abu su ne duk kuɗin da wani na ka ne kan da haƙa gona ne biyu na nawa yi na ka ne biyuwa ne biyu ko ne saboda shi ba aiki ya yi a wurin wani na ai aiki kawai da kuɗi ba wai ya haƙo mar kuɗi idan kake yanzu na sani ba da yau kake idan kake na sani saboda ne saboda gidan gari to kuɗin na sani to shi ma a gurin wanda yake shi ma ne wanda aka biya gurin zai ke zuwa gile ne ke yake an biya biyu ta biya a ƙasa to haka ba shi ne ai maganar da suke yi da ya haka wanda yake haka wa shi Allah ya bari amma ka san da yake da shi ba zai ba amma a jira a wanda ya hako da sa wai la bai shi shi zai bai da shi ya da shi ka bari wannan dai abu da ka dawo an da mun lokaci ya yi kan عليكم السلام معرفة تعريف نعم إيه ولا إيه إيه அவனும் ஒன்றுதான் வருகிறாய் ஒய்கிறது வீட்டு உடம்புக்குள் இருக்கின்றவரா வருகிறா ஜாமராக கேள்வி அப்போது காய்கறி சேர்த்து காய்கறி காய்கறி duwani mafiya ya dole ya rage abu da cikin hijiya ai ba ta biya wannan aikin da ta ba mu ai ka dole dole ya biya rai kuwa ya biya akwai wani da ke ba ba kawai kina saboda haka kariya ta jiye da tsaro saboda wani rubutu ka shi sa haka jirgin da rubutu ka kanin makiyaya da manoma a wannan kan yanzu da an ji wannan cewa an yi wannan ka'ida to sai alƙali ya ce hukuncin cewa a ga da aka yi a mutu to a ka'ida kuma a bayan da su cewa da zai rika a ƙara ta shi ke wanda ba alaikum salam zakar hatsi eh haka bila sunan ku da sunan ku gaba daya bila sunan ku da wani farko da ba ai ba kun ne kuke da ne ya sunan ku duk Yau da ke da ke da ke da ke
Ababu, wanda yake biyarwa amma me yake yi dan ado a gida wani kawai abin da bai yi magana ba shi ne wani shine jina shine zuwa gudun ba da yake shine azabul muhallal mata da ke yiwon gwal suna ajiyewa ko kuma na mutu ya kai ya sa da yawan ya duka jana dubu talatin a hannu misali na abu yau wa yanzu shi ne kawai ba da yake magana na da jina shine zuwa inda muna kan ba da mata da suke zawa ko da suke ajiyewa a biya ta kusa da rabe ta an biya haji shi ne kawai a bayan wannan kaga wata zuwa ba ku kan yadda rai ka za ku tafi da zaka yau idan mai duk ka ji gidan gona da kai idan ke da daraja ko wannan kawai kana biya ne kaje eh alaikum assalam bari ba bari ne da Allah na အဲ့ဒီ
cikakkiyar afiya za a bayar ba ɗan yin jiya ba eh cikakkiyar afiya za a bayar wanda take wato ita ma za ta fara haihuwa da wani ya yi amfani eh afiya sosai ake da wannan wa'ada na ji ba shi ne muke magana sai na ji da ba eh na yi da akwai na ji ba na ji ne ba ya eh ya yi da ya ta ce na ba na aro da ta karɓo karɓo
eh za a iya karɓuwa ai haka ba ai haka ake yi da ma a ida a musulunci a bisan mutum ya suka rage sai da gaske za ka ga hadisin da annabi ya magana a kan abbas annabi ya ce a farko da ta sai aka zo aka ce ki ku ku zama shi ne hadisin da za mu biya da shi ne ba hadisin hadisin da abbas ibn abdul muttalib da khalid da ibn jarir ka gane ko shi ne hadisin da za mu magana har in ba da yawa ta fi da zuwa za mu magana أول ما قبل عليه فلا يوقع أنا أقول لا كان الذي تميز أن أقول جابي ولا مقارب يأتي أما الله سنين تجاه ملا دباتاني أقول قول من الماتا na aji yoki ne ke kara masa miya a samun littafi wanda zai tuna ta da wani ba da to za mu biya shi talatin hudu za da ko da amma dai litinin litinin akwai yanayin mun samu wata gaba za a sa wata ranar kuma amma dai ka su dan kisari za a kai ku da shi ba da wala daga wannan ne mun za mu fara masallacin da magrib zuwa ne da sabara akwai gugu na mata akwai na mazan da wala muna da wala ya nuna wa da ya da ya ce wa mu kun da Allah ya nuna wa da ya da ya ce wa mu kun da muna da Allah ya nuna da shawara ko da wata kun ce da wani mutum da yake ba mu da yana kai wa ni ina da wala ina da wasiya ne da malamin da ke da wani da ke da da da ba ma sai kuma na tsara ko bana ne ba ni marka la da ya da da da wani da ke da da da da da da da da mu ma da ya da da wala ina ne ya wa wannan ne ne wa kai da na da ya wa Allah ်